فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينحك يموها السلام عليكم ورحمة wa وبركاته عليكم السلام kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai sai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da shida alhamdulillah mun samu mun kammala goma na marmari za mu shiga goma tsakiya goma na wahala nan, eh, kafin a je goma na ainihin murnar sallah to muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukanmu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana lafiya idan ba manta ba a jiya mun karanta aya ta tara a kanta muka tsaya hmm. a cikin suratul tahrim ayan da Allah yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidil kuffar wal munafiqin ka yaƙi. kafirai da munafikai glub alaihim ka tsananta musu kada ka sassauta musu kafirai sai sun karbi addinin Allah ko kuma sun yadda za su yi zaman lafiya munafikai sai sun tuba daga munafincin da suke aikatawa wa ma'awahun jahannam dukansu idan sun mutu makoman su wutan jahannama ne bi ma'ana da kafirai da munafikai duka wa bi salmasir kuma lalle wannan makoma ta yi muni ainu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali na ainihin mata waɗanda suke matan bayan Allah ne amma Allah ta baraka wata'ala bai tarfa magarinsu nono ba wato wani al'amari ne wanda yake da wahala matan bayan Allah ne amma ba su kyautata kansu ba kamar yadda Allah ta'ala bai buga mana misali da matan waɗansu matsiyata Ko wani matsiyaci guda ɗaya ne za a kawo shi amma da yake shi ya dulmu ya duniyan duka ya fi kowa tsiya a duniya za a buga mana misali da matarsa domin a gwada mana cewa bai zo duniya a sa'a ba amma kuma matarsa ta kubuta kamar yadda za a buga mana misali da wanda ma ba ta da miji Allah Ta tabaraka wata Ala ya sanya ta wato mace ce mai albarka saboda haka daga nan za ka gane kai ma in ka mutu baka yi aure ba matukan kayi aiki na kwarai to wannan ba zai rage maka komai ba amma saurayi yana siyansa yana gallatirinsa yana ta'asansa yadda ya ga dama yana sheke ayansa bai yi aure ba Allah ya karbi ranta to in yaje lahira zai yi bayani da in yaje lahira akwai matsala saboda haka waɗannan ayoyi duk da za a karanta mana ayoyi ne na mata na farko dai don a gwada cewa abinda matan annabi suka yi musamman nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu anhuma eh. to idan da ba su tuba ba abin da ya haɗu da waɗannan mata na farko da za a buga mana misali to su ma za su iya haɗuwa da shi inda ba su tuba ba saboda Allah ta'ala ba abin wasa ba ne kuma annabinsa ma ba abin wasa ba ne sannan kuma sai a ci gaba da ainihin bayani mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نعم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to aya ta farko dai kamar yadda Allah ta'ala ya ce shine da raballahu masalan Allah tabaraka ta'ala ya buga misali na musamman na kafaru ga waɗanda suka kafirta imrata nuhin wa imrata lutin matan annabi nu da matan annabi lo waɗannan mata guda biyu Kana ta hata abdaini min ibadina salihai sun kasance a karkashin bayanmu guda biyu salihai fa ta kuma amma sai suka ha'ince su ba su yi aiki irin na mazajensu ba saboda haka sun sake hanya sun yi abin da suka ga dama sai dai fakana ta huma suka ha'ince su malaman tafsiri suna fassarawa da cewa ba zina suka yi ba saboda yana da wahala ka samu matan annabi tana zina yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya so annabawa suna da daraja to ta wani waje kuma ya kare ainihin zuriyarsu saboda haka fakana ta huma suka ha'ince su ba su yi imani da su ba kamar yadda ake bukata sun ɓoye kafirci a cikin bukatansu falam an anhuma min Allah shai'a, amma kuma kasancewansu matan annabawa hakan bai wadatar da su wato gabarin azaban Allah da wani abu ba hakan bai taimake su ba wakilar kolan nara ma'ad dakhilin aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga gaba daya saboda haka matan annabawa ne amma haka bai taimake su ba to saboda haka ya ke nana aisha da nana hafsa da sauran matan annabi idan ba ku yi biyayya wa Allah ba to kasancewanku matan annabi ba zai muku amfani ba waɗansu malamai suna fassarawa da cewa suna bayani suna ce yana daga cikin dalilin saukan wannan aya akwai waɗansu ƙuraishawa yan uwan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka ce to dangantakansu da annabi ta wadatar da su don haka ba sai sun bi manzon Allah ba Allah tabaraka wata'ala zai ba su gidan aljanna shine aka ce yana daga cikin dalilin saukan wannan aya aka ce daraballahu masalan na kafaru Allah ta'ala ya buga misali ga waɗanda suka kafirta waɗannan matan guda biyu saboda haka mata ne kamar sun fi kusanci da kafirci amma kuma matan bayan Allah ne amma hakan bai taimake su ba a ƙarshe aka ce utkulan nara ma'ad ku shiga wuta tare da ainihin masu shiga to wannan yana gwada duk dangantakan mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan dai bai yi imani da Allah ba bai bi manzon Allah yadda ya kamata ba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai saurare shi ba takin alkiyama shine a cikin bayani ya kala ta'ala Allah madaukaki ya ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru lalle Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirta Sai fi mukhalafatihim almuslimina yadda suke cuɗanya da musulmi wa mu'asharatihim la kuma lahum kuma suke mu'ashara da musulmi Mai ma'ana an cuɗanya gaba ɗaya saboda akwai dangantaka gida guda za ka iya samu akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba kuma babansu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya bi ma'ana iyayensu ɗaya kuma za a ga sun dunkule waje guda to a irin wannan ne idan mutum bai yi takatsantsan ba to fa ko kwali ya ja kula ko zama da maɗaukin kanwa ya kawo farin kai ko kuma abi ya rima a sha kiɗa ko kuma abi wato inda baki ya karkata a nan ake zubar da yawo ko dai a yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa idan ya kasance waɗanda suke musulmi su suka ja waɗanda ba musulmi ba suka fahimci addinin Allah da wannan ci gaba ne. Amma idan an samu waɗanda suke ba musulmi ba su suka ja musulmi to kuma za su lalata musu imaninsu. Saboda haka dole sai an yi taka takazanzan. Ko a gidan annabi ne idan ba bi Allah ba matsala ne. ko a gidan manzo ne duk wanda bai bi Allah ba matsala ne kamar yadda Allah ta'ala ya buga misali da ɗan annabi nu alaihi salam sannan ya buga misali da waɗansu bayin Allah kuma waɗanda ‘ya'yayensu suka kauke suka bar addinin Allah ko kamar yadda aka samu bayani a cikin tarihi saboda haka an da za ka la an anhum shay'a wannan dangantaka matukan babu imani a ciki ba za ta yi amfani ba wala yanfa'uhum inda Allah in lam yakun al-imanu hasilan fi qulubihim in dai ba samu imani ba da wannan ba zai amfani ba eh, kamar yadda Allah ya ce fala an saba bai na bainahum yau ma’izin wala ta sa’alun saboda haka babu dangantaka a tsakaninsu babu maganan wannan ya tambayi wannan wannan ya tambayi wannan babu wannan to saboda haka imani shine babba thumma zakara al-masla faqala sannan sai Allah ya buga misali tunda ya ce da la o masalan Allah ya buga misali badal din masalan shine imra'ata nuhin wa imra'ata lutin shine badal kuma kun ga imra'atu an kawo shi da ta مفتوحة ايه نقبا ما وامرأة لوط امرأة أنك أوشد تا وأنت تكي مفتوحة kamar yadda aka ambaci wato nana maryam ko kuma wa maryam mata imrana ibnatu ibnatu anan mata maftuha ce me yasa saboda haka ake rubutawa a cikin Kur'ani. Amma inda za ka zo rubutunka na larabci ne, misali, za ka rubuta imra'atu ta'un ɗin za ka samu marbuta a dungule take. Imra'atu. A wajen rubutun larabci in ka rubuta a buɗe, to rufe maka za a yi. Amma a Kur'ani in ka rubuta shi a rufe, to buɗe maka za a yi. domin saboda rubutun alkur'ani haddace shi ake yi yadda magabata suka yi haka ake rubutawa amma rubutun larabci ko ya ake yi in ka iya yadda suke rubutun to za ka rubuta daidai wannan shine bambanci shi yasa za ku ga waɗansu suna haddace alkur'ani suna haddace rubutun saboda mutum ya haddace Kur'ani ya rubuta sannan ya je gaban babban alaramma wanda shi ya fahimci komi da komai zai duba idan ma ba ya gani sosai zai sa gila ko digo ne idan ba a yi ba to zai yi wannan digo ya gwada cewa akwai gyara a wajen ka duba digon da yake cikin Kur'ani guda nawa ne aya ko waɗanda suka lissafa digon da yake cikin Kur'ani da fatahan da yake cikin Qur'ani da rufa'an da yake cikin Qur'ani da shaddan da yake cikin Qur'ani ko da alif din da yake cikin Qur'ani wanda ba ya tashi da mai tashi kamar yadda aka kididdige yawan wato harufan alkur'ani ba wai an tsaya a surori ne kawai ba ko yawan ayoyi idan an je sura kaza za a ce ayoyinta kaza ne haka ne ko don ka hada su duka gaba daya wannan saboda sun mai da hankali ga alkur'ani sun nace ma alkur'ani ai kamar lokacin korona ne aka toshe mutane aka hana su fita an ce akwai wanda ya dauki ledan taliya ya lissafa ko da ke wannan kan a cikin awa biyu ma za ka gama abin nan eh, tsala-tsalan ledan taliya guda nawa ne mala yakubu baka rike fago amma akwai wanda ya sa buhun dawa ma a gabansa yana lissafawa lokacin korona saboda an hana fita in ka ce buhun dawa sai ce to matsakaici mai cin mudu kaza akwai kwaran dawa guda kaza to kaga wannan da ma qur'ani ya sa a gabansa ko hadisan manzo ya sa a gabansa ya haddace ya ji masa domin yanzu idan ka san buhun shinkafa kwara kuza wato kwara guda kaza ne wani amfani zai maka babu ba amfanin da zai maka to amma waɗanda suka nace ma littafin Allah suka saba da littafin Allah to suna ganin abin da yake ba daidai ba za su yi maka gyara kamar yadda waɗanda suka haddace suna jin ana karantawa ba daidai ba za su ce akwai gyara nan ba daidai ba ne aka karanta eh. saboda kun sa lokaci mu muna tafsiri sai mu sa hadda hadda fassara mm. mutum sai ya hada hadda fassara domin ina iya tunawa lokacin da muka je haya islamic ajin farko an dauko tafsirin jalalaini aka ce tafsirul jalalaini shi za mu fara yi daga amma ya tasa aluna ido bibiyu ake yi ajin farko izo biyu aji na biyu izo biyu aji na uku nan ma za a kara maka izo biyu in ka je gaba za a kai ku bakara daga nan kuma a zo ana yawo da ku tunda ba za a iya sauke tafsirin jalalai ne gaba ɗaya ba kuma tafsirin jalalai ne shine tafsiri mafi karanci sai dai ina mamaki an fi rike tafsirin jalalai ne akan tafsirin a Sheikh Abdullah bin Faude rahimahullahu ta'ala wanda yake shi tafsirin da ya rubuta ya ci kusa da mu shine kifayatu du'afa Sudan fi bayani tafsirin Qur'an shi ma yana da mujalladi da biyu banda ce ya utawil fi ma'ani tabli wanda ke mujalladi guda uku kamar yadda yan izala su kuma suna rike littafin raddul azhani ila ma'anil qur'an na sheikh abubakar mahmud ibrahim abu ta'ala eh, to akwai aya islamic din da idan ka je ba jalalai ne suke sanyawa ba suna sanya raddul azhan ne ila ma'anil qur'an to lokacin da za a fara koya wa yan haya islamic littafin jalalai ne to abin da ake so ne ana tafiya da tafsiri ana son ka haddace duka gaba daya eh, saboda haka in an ce amma sai ka zai ka ce an wa ma amma ma mushaddada alama za amma an ayi shay'in yatasaaluna ala wazni yatafaaluna yas'alu ba ba'da anin naba ila zai to haka za ka haddace shi in ba yi sa'a kuma wani yana bacci yana mafarki yana maimaitawa eh to saboda haka wani lokaci za a ga waɗanda suka yi irin wannan sai su haɗa aya da abin da ya cikin aya inda za ka je ka duba sharhi sai ka samu haka aka rubuta saboda haka ya haddace sai dai kaga a cikin sallah karanta haka kuskure ne yana da kyau mutum ya karanta haka a cikin sallah to waɗanda suka haddace wajen su dawo da shi baya domin a gwada masa cewa ga daidai wani lokaci kuma mutum zai karanta ma bai san ya karanta da kuskuren ba sai daga baya sai ya gane cewa ya fi hada da abin da baya cikin kuskure ne Allah Ta wa ta'ala ya gafarta mana saboda haka da rabar lafi matsalan Allah ya buga misali matsalan din nan shine fa muka yi karin bayani a kansa ne aka ce imra'ata nuhin wa imra'ata lutin wato an buga misali da matan annabi nu da kuma matan annabi lut kanata tahta abdaini min ibadina ne? waɗanda suka kasance a ƙarƙashin bayanmu guda biyu daga cikin bayanmu waɗanda suke salihai ai nabiyai ne kuma rasulai ne annabawa guda biyu sannan manzannin Allah guda biyu masu daraja saboda annabi Nuhu shine farkon manzo saboda gatan da ya samu a wajen Allah da ya yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karbi addu'ansa take da Allah ya ga dama a lokacin da annabi Nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara to da Allah baraka wa ta'ala zai masa gyara zai ce a'a nuhu akwai bayan Allah da za su zo daga baya amma Allah Ta baraka wa ta'ala sai ya karbi addu'arsa wanda ana magana cewa waɗanda suka yi imani da annabi nuhu a wancan lokaci ba su wuce mutane ta ba amma yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara saboda tsaban haushi da kafirai suka baki saboda baƙin ciki da suka cusa shi a ciki suka ƙi yin imani da ayoyin Allah da saƙon da ya zo musu da shi daga wajen Allah ya sa ya ce ya Allah kar ka bar wani kafiri a bayan ƙasa don idan ka bar shi to ba zai haifi kowa ba sai ɗan uwansa kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun karbi addu'anka mun amsa addu'anka yadda ka faɗa haka za a yi shi yasa kai ruwan tsofana to faftahana abwaaba samaa'i bima'in munhani wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya dulmu yadda duniya gabaliya ai daga nan za ga gane cewa annabi Nuhu yana da daraja a wajen Allah amma abin ta ce kuma matansa sai ta bauɗe za a iya samu wanda yake babban mutum eh ka gan shi babban mutum ko alaramma ne ko liman ko mai wa'azi ko wani dattijo mai mutunci amma kuma sai a samu matarsa bauɗaɗɗiya ce duk da kasancewa a baya mun karanta kuma ubangiji ya fada alkabisatu lilkabisina walkabisuna kabisa والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون إيه، مما يقولون بمعنى الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقول الخبيثون والخبيثات أو الطيبون والطيبات مبرؤون مما يفعل منه الخبيثون والخبيثات ina fata an gane saboda haka mazaje na kirki da mataye na kirki suke haduwa mazajen banza da matayen banza suke haduwa eh, kamar yadda wancan aya sai azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik sai aka ce wa hurrima zalika al mu'minin to wani lokaci ana iya samun akasi amma mafiya yawa idan ka samu mutanen kirki za ka samu matayen su ma na kirki ne idan ka samu matan kirki za ka samu mazajen su ma na kirki ne mata nawa suka saita mazajen su za a samu wani yana shaye-shaye ba san yana shaye-shaye ba saboda aboye yake yi sai a zo a nema masa aure sai a ce babu damuwa saboda mahaifinsa mutumin kirki ne ko dattijo ne to idan an zo kwana biyu tun da an ce matan mutum kabarinsa eh duk sirrinsa za ta sani kawai sai aka samu ake yana shaye-shaye a goye kuma wani abin mamaki za ka samu ire-iren waɗannan sun bar matansu suna zuwa islamiyya kuma suna gane karatu saboda haka idan mijin ya zo zai sha wani abu zai ce gaskiya daman na saba sha idan ban sha ba ne ba zan samu natsuwa ba za ta ce haba ka ji tsoron Allah ta kama masa wa'azi to an an yi dace yau da gobe ana masa wa'azi sai ya tuba ya bari ai an samu ci gaba dama haka ake so kamar yadda yake ita ma gajara a ce mutum sai je aure wata barauniya ko kuma annamimiya uwar gulma eh duk rikicin da ake a anguwa ko a gidajen aure za ka samu da hannunka a ciki ya rinka zaunar da ita yana maman wance ai bai kamata ki rinka haka ba ina ruwanki maman wance ina ruwanki don haka yi da ita ma sai ta gyaru to amma wani lokaci ana samun akasi kamar yadda aka samu akasi a gidan annabi lo da kuma annabi lo alaihi sala. annabi lo ɗan uwa ne na annabi ibrahim sun yi zamani guda kamar yadda muka taba karantawa ko muka kakkaranta a can baya domin annabi lo Allah tabaraka wa ta'ala ya aike shi wani gari ne je ya same su ya musu wa'azi saboda suna yin liwaɗi da sauran waɗansu laifuffuka bayan kafirci to shi ba ɗan garin ba ne da ya je sai ya aure ‘yar garin dama an kana son ka yi da'awa don an kai ka ka je ka yi da'awa kamar a ningi ko a warje sai ka auri ba ningiya ko ba warjiya eh, kagan ka yi sa'a ba sai ta warga ba ka in kuma ka yi sa'a sai ta sai taka gaba da to in ka je waje aka ce za ka zauna to sai ka auri 'yar wajen to idan aka raba rayuwa ko ce riba gida biyu to ka ɗauki rabi saboda da ɗan gari akan ci gari kamar yadda aka yi bayani to da ya je sai ya auri 'yar garin ashe kuma auren da ya bai dace ba ga ki dai annabin Allah ne manzon Allah ne amma bai yi dace ba duk abin da yake yi matansa tana warwarewa saboda an ce idan ya yi baki ta take fallasa cewa ya yi baki matan annabi nuhu kan ita kan ma kafir cewa ta yi gaba daya yasa lokacin da aka zo za a halakar da mutanen da za a yi ainihin ruwan tufana lokacin da ya zo ya ce to na daman kina daga cikin wanda za ki shiga cikin jirgi za ki kaza aka ce a'a ta ce ita ba za ta shiga ba kamar yadda ɗanta ma ya yi tawa ya ce ba zai shiga ba an ce da wato da ɗanta da ita uwarsa duk suna gidan annabi no amma kuma hannun aljihun baya ne ko kuma aljihun baya ne ko hannun haguna ne gaba daya Doka ga annabi lotu ma haka ne lokacin da aka zo za a halakar da mutanensa ya ce wa matarsa ki zo ta ce a'a ita tana tare da mutanenta abinda ta faɗa kenan ta ce ‘yan uwana ne ya ce halakar da su fa za a yi saboda laifinsu ta ce ko halakar da su za a yi saboda laifinsu ita tana tare da su ɗari bisa ɗari ba za ta bi shi ba kuma ubangiji ta'ala ya riga ya nuna masa ko da ta bi shi ma babu yadda za a yi Allah ya kubutar da ita domin ta fara bin sa din kuma ta dawo babu yadda za a yi ta bi shi saboda halakakkiya ce Allah ya riga ya kaddara za ta halaka tare da mutanenta saboda haka kun ga wannan misali ne abin tsoro kwarai da gaske amma koyaushe muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar mana da mazajen mu ya shiryar mana da matayen mu ya sa rabbana hab na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan addu'a tana da muhimmanci ya koyan uwa rabbana min azwajina ina jin mun yi tafsirin abin nan ko eh rabbana hab lana min jina. ya Allah ka bamu daga mazajenmu ka mu albarka daga mazajenmu mafiya yawa haka ake fasarawa to wannan ya gwada wato mata ne za su karanta kenan eh tunda azuwa jami'i ne na zau zawaj shi ne miji zuwa mazaje to a larabci wannan kalma ta zo tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko a wannan ɓangare zawaj miji ma'ana ta biyu zawaj mata saboda haka yadda za ka ce rabbana hablana min azwajina ya Allah ka ba mu daga matayenmu na zuwa da kwanciyar hankali haka ita ma matan za ka ce rabbana hablana min azwajina ya Allah ka ba mu zuwa da kwanciyar hankali daga maza a jami kun ga wani yana daga cikin malamin alkur'ani ba sai an ce mata ga irin addu'an da za su yi ba maza ga irin addu'an da za su yi ba duka bangarori guda biyu duk wanda duk wanda ya karanta daidai ne me yasa aka ce zau miji aka ce zau mata saboda da turanci suna kiransa su fa don an ce su wanne ne namiji wanne ne mace ina jin dukansu ne dukansu ne abokin gwani abokin da aka gwamutsa da shi ko aboki yadda aka gwamutse da ita ya sa ƙarin bayani kullum mukan ce idan ka samu mai mata ɗaya ya shekara ashirin ko talatin tare da mata ɗaya to idan da za su rufe kansu su je gaban jama'a a yaye su gaba ɗaya sai a ga suna kama fata da fata zai ga suna kama zan sai a ce ai yar uwarsa ce daga nan kuma matarsa ce saboda me saboda tsaban zama to kaga sun zama zaujin wa zaujin ina fatan an fahimta to Allah ya taimake mu don haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin ya Allah ka bamu daga mazajen mu ko abokan auren mu kwanciyar hankali a mu ma ka bamu kwanciyar hankali to idan mutum yayi dace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa ko ya amsa musu addu'o'insu to amma waɗannan kan Allah ta'ala bai sa wato an yi dacen su ba an samu matsala eh, ba mamaki wani yazo ya ce a ah, to ya za a yi a ce annabawan Allah da manzannin Allah to shi haka Allah yake ikon sa wallahi haka Allah yake ikon sa inda ba ka tsammanin abu sai ya fita saboda idan da a tsari ne babu yadda za a a ce matan annabi Dan annabi ya zama ɗan wuta amma sai gashi Allah ya ambata mana saboda haka Allah ya kaddaranta kuma ya buga misalin da wannan ne domin saboda kowa ya shiga taitayinsa in za ka bi Allah kawai ka bi Allah to a gurguje ubangiji ta'ala ya ce imra'ata nuhin matan annabi no wa imra'ata lutin da matan annabi lot kana ta ta abdaini min ibadina salihaini sun kasance a ƙarƙashin bayanmu guda biyu waɗanda suke salihai ai nabiyai ne rasulai ne annaba guda biyu manzanni guda biyu inda huma fi suhbatihima suna tare da su wajen zamantakewa lailan wa nahara a dare da rana nihima suna cin abinci tare wa yudaji'anihima suna kwanciya tare wa nihima suna zamantakewan aure tare A Shaddal ishrati wal ittila wa kanata huma amma suka ha'ince su fil iman wajen yin imani walan yuwafiqahuma ala alal iman ba su goyi bayan mazajen su fita imani ba wala kuma fi risala ba su gaggata su wajen manzance ba walam yujra da kulli bi shay'a hakan bai amfanar da su komai ba wala dafa an huma mahaduran hakan kuma bai raba su daga abinda ake gudu ba wali hadha qala ta'ala yasa Allah ta'ala yace falam an huma min Allah shay'a akan bai wadatar da su komai gabarin Allah ba le kofare hima saboda ainihin kafircin su aka bai tsare su daga azaban Allah ba wakila aka ce lil ne da waɗannan mata guda biyu wato tun daga nan duniya aka ce musu udkhulan nara ma'a dakili ku shiga wuta tare da masu shiga eh. a wata kira aka ce kila ba kila ake karantawa ba sai an yi ishmami to ya ake ishmami akara maka Allah sai in kaje wajen masu karantar da kira a su za su goda maka yadda ake ishmami na kafin da kisra a maishe shi kaman kafin da zamma yana da wahala to kira'a ce kamar tafakimi magana ta yi nauyi matan annabawa guda biyu wakilat kulan nara ma'ad dakilin wakilat kulan nara ma'ad to kaga abin tunani ne eh, aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga walaysa almuradu bi qawlihi fa kana tahuma wannan mun yi bayani a can baya da aka ce suka ha'ince su waɗansu na fassarawa da cewa wato sun je suna ta zinace zinace ba haka ba ne laifinsu kafirci ne shi ne babban laifinsu matan annabi laifin ta kafirci ne kuma in ta je tana magana wa mutane sai ta ce ai mahaukaci ne eh, ai mahaukaci ne ya sa matanka ta je tana taɗe a wani waje a ce ai abin na ya yi mai gidanki malam yakubu da lafiyansa sai ta ce malam yakubu ala ya kuba yi wawa ne eh, yanzu tsakani da Allah idan labari ya je ya dawo kunninka za ku zauna lafiya da ita a'a ya za ta ce maka wawa kowa wanne ma ina ta yadda an laura aure tsakanin ku to ku rufa wa juna asiri mana in ma akwai wauta nun ba mamaki idan ta faɗi haka kai kuma sai ka zo ka tona asirinta wanda yake da muni ka ce ni gara wauta ce cuta ce yawa amma ita kuma wato bayan fitsarin kwance wani lokaci har kashin kwance take yi sai kaga abu ya ɓaci saboda zai shafi zuriya gaba daya ko da ba ta taɓa haihuwa ba zai iya shafan danginta kuma zai iya shafan matsayinka ya sa annabi ya ce haramun ne mace ta je tana bayyana sirrin mijinta wa sauran mata kamar yadda yake haramun ne miji ya je yana bayyana sirrin matarsa wa sauran mata ko da ko rabu da mace ba ruwanka ko rabu da mace shi kenan aka yi aka yi kamar yadda ita kake mayar da ita kenan har ta gama idda kawai ka je wucewa kawai sai ga wani abokinka ashe ya je yana neman taboye kai kuma da aka yi aka yi kama yadda ita kaki ma yadda ita akwai dalili to sai ka dawo ka ce ma abokinka ka ce je mana a ba haka amma idan shi kuma ya zo ya fito fili ya ce bawan Allah ya fa matan da ka sake din nan ina so zan aure ta daman tuntunin na taɓa neman ta kafi ƙarfi na ne ka kashe ni amma yanzu ina so zan aure ta menene shawarinka to nan ne kuma an haɗa maka gomu domin duk wanda ya nemi shawarinka yana nema ne tsakani da Allah da waɗansu malamai suka ce in dai matan da ka sake ne ka yi takazan zan ko in abokinka ne ka san halinsa akwai abokinka da zai nemi shawarinka sai bayan ka ba shi shawari sai ya je gefe ya ce mugu ba ya son aure ta ne ya sa ya ce wai tana dauke dauke ba ya son aure ta ne to kai ma abokinka mai irin wannan hali ka sani sa in ya nemi shawarinka sai ka ce a'a je ka kai ma ka taba idan kun zauna shi kenan in ba ku zauna ba kuma za ka gane kuranka da kanka din ya fi maka sauke amma dai a zahirance yanzu a anguwa idan aka zo ana neman yar anguwanku kai malam yusuf aka zo aka tambaye ka aka ce wance yar gidan wani to ka faɗi gaskiya amma wajen faɗin gaskiya kai takaban ba ka ce ni dai na ji ana ce kaza amma ban tabbatar ba don wata rana in suka zo suna hira ko ka zo wucewa sai ta ce sai ya ce ai wani kenan ni na tambaye shi ya ce ke din nan baki da kunya ko kana ita kuma bulan bakinta sai ta ce ai ya taba nema na da iskanci ne na mammare shi shi yasa eh kwarai da gaske to don haka fakana ta huma ba su yi imani da su bane kala adadin min ahalin ilimi. abinda malamai da dama suka fassara kenan to kun ga wannan aya abin tsoro ne kuma sai aka kawo misalin mata guda biyu ba a kara mana da waɗansu mata ba waɗannan mata sun wakilci dukkan matan duniya waɗanda suke da yanayi irin wannan shine malamai suka ce inda hakile an gwada nana aisha da nana afsa to su yi taka banban su shiga daidai tunda Allah ta'ala ya ce وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إن تتوبا إلى الله فقد سكت قلوبكما kaga don an fada musu wannan saboda haka shi yasa aka kawo misalin mata guda biyu to sai aya ta gaba وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to sai Allah ta'ala ya ce wada rabar lafi matsalar lillazina amanu Allah tabaraka ta'ala ya buga misali ga waɗanda suka yi imani a ayan sama me yace rabar lafi masalan lillabi na kafaru Allah ta'ala ya buga misali da waɗanda suka kafirta da waɗanda suka kafirta nan kuma "Da rabar lafi masalan lillabi na aman." to a ilimin balaga me ke kiran wannan an ambaci dama haguna aka zo aka ambaci dama me ake kiransa mukabala Eh, mukabala ko hannun riga tiba tiba mm. eh, ka ana samu a kalma guda mm. mukabala ana samu a cikin jimloli ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina kafaru ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا to wannan yana taimakawa wajen zaman hadda na ayoyin Qur'ani idan mutum yana yawan gani yana yawan mai da hankali ko da baka iya larabci ba to wata rana sai ka ji fassaran a hankali yana shiganka saboda yau da gobe balle a ce kana sauraron bayanan malamai daban-daban to kai ma anan sai ka zinci naka to lokacin da ka zo karantawa a cikin sallah to ka san an fara da kafirai ne da rabar lahu matsalar lillazina kafaru to na gaba fa wa da rabar lahu matsalar lillazina amanu Allah ta'ala ya buga misali da waɗanda suka yi imani misali na musamman ya buga misalin wace ce imra'ata fir'auna matan fir'auna matan fir'auna an ce fir'auna kamar yadda tarihi yake bayani a can baya ba taɓa ne tsageri irinsa ba a cikin masu mulki ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ambaton fir'auna da sunansa balo-balo cikin Kur'ani? kuma da yake yana kusa da jaziratul arab domin su gane misalin cikin sauki tunda fir'auna kan ai namu ne na Afirka shi yasa ake samun fara'ina a Afirka da yawa eh, eh. fir'auna ka Afirka ne Egypt ba Afirka bane kawai tana iyaka ne da kogin maliya wanda kana tsallakewa za ka tafi saudi arabia shi yasa waɗansu daga cikinsu ma suke zuwa saudi arabia a jirgin ruwa saboda tsakaninsu ruwa ne shi yasa za ka ga fir'auna fir'auna a wurare da dama aka ce na farko saboda yana kusa da jaziratul arab na biyu saboda yana kusan Karshe-karshe ne amma tsiyan da ya yi ya fi na sarakunan arnan baya tunda ya ce ana rabbukum al'ala ya ce wa ma alimtu lakum min ilahin ma gairi ya ce ni ban san kuna da wani abin bauta ba sai ni kadai shi yasa malaman tarihi suke ce yana daga cikin abin da ya taimaka wa fir'auna wajen mulkin Misira, saboda tsafin da ya rike shi yasa za ga shugabanni da dama suke alaka da matsafa suke son matsafa domin su taimake su wajen kare musu mulkin su sai dai abin da zai baka mamaki shine duk ba su wuce kaddara matsafi zai taimaki mai mulki ya ta taimakonsa amma ranan da dubunsa ta tika kuma ko a mulkin Najeriya an samu misalai da yawa irin wannan a Najeriya na an ce mana akwai mai kada wanda idan ya rike kada to baka yi saka kake shi ban ka harbe shi ma ba zai yiwu ba amma ranar da Allah tabaraka Ta'ala ya kaddara mala'ika zai ɗauki ransa shi shugaba mai kada mai kadan bashin sai aka ce sai aka samu wani takadari shi sai ya sace kada, ya kakkarya kadar so ai dama an kana gadara da abin tsafi kandara a ce gilas ne kake gadara da shi wani yana tabawa zai shaukin ɗinsa saboda haka ba zai taba ba sai kai kaɗai kake tabawa to ka tsoraci ran da wani zai ɗauka bai shaukin ɗinsa ba don ya gwada gaba da gabanta ya fi ƙarfinka kuma ran da aka sace kadadin aka kashe shi ya tafi lahira har waɗansu na ce ma sai da ya yi saranda wanda waɗansu suna ba da labari suka ce ƙarya ne ba yadda za a yi yi saranda amma da ga an ɗauke kadan sai da yi saranda aka ce ina a yadda ka sheka da waɗansu barzaku haka kai ma za ka sheƙa barzaku kuma abin da ya faru kenan saboda haka duk wanda ya ce zai rike matsafi shine zai taimake shi to wata rana za a zo a neme shi da matsafin babu yanzu ina auna, ina matsafansa babu to Allah ta'ala ya buga mana misali da fir'auna domin saboda takadiri ne a cikin masu mulki amma a can da aka ce izin ba asa a shi kuma a cikin wato yara 'yan gari waɗanda suke ‘yan iska shine rikakken ɗan iskan shaki daman kowane ɓangare sai ka samu akwai oga yanzu yan tara tuka yin suka zo gungu guda suna da shugaban su ko babu eh, yana ce ko tsaya za su tsaya yana ce kar ku yi abu kaza ba za su yi ba ina jin yan wiwi ma suna da shugaban su ko in ya hana su sha ba za su sha ba haka ma yan kurkura <laughs> eh. kamar yadda bayan Allah suke da shugabanninsu to su ma haka matsiyata su ma suke da shugabanninsu yasa aka buga mana misali da fir'auna da matarsa amma maganar da ake yi matan fir'auna shi an batun sunansa kawai da aka yi wannan zai sa ka hararo irin tsiyan da ya yi daban-daban da sabon Allah da ya yi daban-daban ka gane cewa matarsa da Allah Ta wata ala ya tsamar da ita lalle ta yi sa'a saboda lokacin da fir'auna ya yi ta haddi da annabi Musa alaihi a kan abin da ya shafi tsafi aka kira matsafa da matsafa suka zo suka baje kolinsu da annabi Musa ya zo ya jefa nasa wannan abin da ya jefa ya lakume tsafin su gaba ɗaya saboda tsafin su karya ne mujizan annabi Musa kuma gaskiya ce ubangiji ta'ala yace sai waɗannan matsafa suka faɗi suka yi sujada ga Allah suka ce mun yi imani da ubangijin annabi Musa mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da ubangijinsa Firawuna ya ce to sai na yi maganin ku shine ya daure su a kututturai daban-daban ya musu azaba iri-iri amma suka ce ba za su yi ridda ba saboda haka matarsa Asiya bintu mazahim walan suka ce Asiya wato bintu mazahim eh, wato imratu ke kenan matarsa ita kuma da ta gani tana ce me yasa za ka yi musu haka saboda tun da annabi musa ɗan ɗakinta ne in kana son ka samu cikakken bayani ka koma lokacin da aka tsinto annabi Musa a cikin akwati a cikin ruwa da aka kawo shi gidan Fir'auna wanda ta fara ganin sa ita ce Afiya. lokacin da yayin yunkuri zai kashe shi ta ce kada ka kashe shi sa an yanfa ana auna takhidahu walada walada to shine mafari dama Allah tabaraka wa ta'ala tuntunin ya tarfa magarin nono ya sa ta ce ba za a kashe shi ba ya tashi a ɗakin ta to yanzu kuma ga shi an zo ana ta fama da shi ta ce abin da yake faɗa gaskiya ne shine fir'aun da ya ce dama na na sani ke kika daure masa gindi tun da ke ce uwar ɗakin sa to ba kina matata ba in ba ki shiga kai ta ki ba sai ma zan azabtar da ke ta ce ai ni na riga na yi imani Allah shine gaskiya to eh ai kai kan duk abin da kake yi ciwa ne kawai shine yake azabtar da ita ya azabtar da ita to a lokacin da yake azabtar da ita wani abin mamaki shine ta yi addu'a wace addu'a ta yi ya ta yayin da ta ce rabbi ibnili inda ka baitan fil janna ya Allah ka gina mini a wurin ka gida a cikin gidan aljanna wa nasini min fir'auna wa amali wato ka tsere da ni daga fir'auna da mummunan aikinsa min ونجني zalimin kuma Kuma كما da ni daga mutane azzalumai lokacin da ta faɗi wannan shine sai Allah ta baraka wa ta'ala ya buɗe mata aljanna tana ganin gidan aljanna Ya sa duk azaban da ake mata bata damu ba amma matan rikakken wata kalma ce ma ya kamata mu fala da Hausa wanda ke gaba da wannan eh mu fir'auna duk kalman da ya kamata a faɗa na oga kwata-kwata eh, to ya kamata a faɗa mu fir'auna a wajen sabon Allah da wajen kafirci amma kuma sai ga matarsa Allah ta wa ta'ala ya kubutar da ita to shi yasa wani lokaci za a iya samun matsaci tsafin yake yi kuma ya san tsafi yake yi wani lokacin an masa wa'azi sai ce gaskiya mun riga mun yi nisa mu dai koi ta mana addu'a idan mun mutu amma ba za mu iya barin tsafin nan ba to amma sai ka samu ya haifi ma ko liman ko ya haifi mai mutunci ko mazinaci ne ya haifi ma ko liman ko mazinaci ya ce ta haifi ma ko liman ko barauniya ko kuma uwar gulma to sai Allah ta wa ta'ala ya musu rasuwa idan sun bar duniya kai ka zo ka yi ta'aziyya ma wannan limami ko alaramma ko wannan babban mutum sannan kuma sai a tsince ka a wata majalisa kana cewa aiwa ne ko wance da suka bar duniya matsiyata ne ai kaza kaza ne ya sa annabi ya ce la tasubbul amwat kada ku zagi matattu saboda zai cutar da rayu. zai yi wahala kaga mutumin banza a ce yana da ayaye da yawa a ce babu na kirki cikinsu a ce babu na kirki cikinsu ko ma kaddara a ce dukansu ba na kirki ba ne Eh, ka zagi dai mahaifinsu bayan ya bar duniya ko mahaifiyarsu ko wani ɗan uwansu bayan ya bar duniya wannan hatsari ne idan mutumin banza ne aka kiraye ka sallah ba za ka je ba to ka kauce ka ja bakin ka kai shiru tunda akwai wanda yake mutumin banza ne in an zo masa sallah ma sallan ba za ta masa amfani ba kar ka bata lokacin ka to lokacin da aka zo za a yi masa sallah kawai shikenan sai ka kama tafiya ka yi da kai ta hawan dogon bula to kaga za ka daɗe ba ka sauko ba har a masa sallah ji a ne shi ya so daga baya ka zo ka mutu jaje tunda akwai waɗanda suke fitowa fili suke fitowa fili suke gwada ɓarnan? don wanda yake fitowa fili yake gwada barnanka wani lokaci ana son manyan mutane dattawa su gwada masa aya su gwada wa rayayyu ishara domin su gane in ka ce ha ba zan je in yi sallah ba a'a ba ka zo a'a ba zan je in yi sallah ba to magana ya ce a gidan giya ko a gidan karuwai kowa ya riga ya sani sannan bayan ta bar duniya ya ce mahaifiya ta ka zo ka mata sallah malam sai ka ce a'a eh, sai ka ce a kusa da wajen akwai wani limamin masallaci da Allah ya ji a same shi me yi limamin da yake kusa da wajen ma ce waɗannan ayyar da suka fiti mu a to shi kenan gidan giya ko gidan karuwai ana iya samun akwai liman wanda wani lokaci zai iya sallah da janaba da janaban zina ba abin da ya dame shi to sai a kira shi zo yi sallah amma ba haka ba yana da kyau waɗanda suka bar duniya kamar yadda annabi ya fara a ja baki a yi shiru in ba za ka yi ta'aziyya ba ka kauce in ba za ka yi sallah ba ma ka kauce da hikimomi to matan fir'auna ta yi addu'a ta musamman wannan addu'a muna iya rikewa don malamai sun ce wannan tana daga cikin wannan addu'a tana daga cikin manya-manyan addu'o'i in akwai wani azalimin da ya addabe ka to ka rike wannan addu'a me ta ce ta ce rattib nili da ka bai tamfil janna malamai suka ce ta zaɓi makwabtaka a wajen Allah kafin ma ambaci masauki tunda ta ce ibnili ya Allah ka gina mini indaka a wajen ka baitan da za ta ce ibn baitan indaka sai ta ce indaka baitan fil janna saboda ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala Wane jini min fir'auna wa amalihi kai kuma idan ka zo sai ka ce wane jini min dadashdash wa amalihi <laughs> eh don wani lokaci halin suna ɓalo-ɓalo wannan fazuwan da za ka yi kai kadai ba wai cikin jama'a ba Tunda azalumai nawa ne wani lokaci muka zo mu yaduwa ba ma kiran sunayensu saboda hatsari ne hatsari ne kiran suna ko musulunci akwai inda bai ba da dama a ambaci suna ba to amma wani ya zalunce ka to in ka je sujada ko sallah cikin dare shine sai ka ce wa najjini min dadak min fulanin wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ba shi azzalumin ba har da sauran ƙananan azzalumai ma addu'an da ta yi kenan kuma Allah ta tabaraka ta'ala ya kubutar da ita to sai aya ta ƙarshe duk da kasancewa ba mu karanta a sharhin wannan aya ba ina ganin mu bari sai darasin mana gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gabata mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh